Root, bonsoir. Bonsoir. This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sasha Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan Washington DC. sauraro Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci yanzu ma Maryam Dauda ce tare da Ibrahim ka Almasi Garba da sauran abokan aiki muka sake dawo muku da wani sabon shirin a daren yau talata 11 ga watan Maris na shekarar 2025 da fatan masu azumi an sha ruwa lafiya. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa kamfanin man nnpcl na najeriya ya katsa cinikayyar sayan albarkatun mai da kudin naira da ke tsakaninsa da matatun man cikin gida lamarin da ake fargaban yana iya kawo karin farashin man fetur to ko mai masharhanta ke cewa game da wannan batu idan muka kalli abin da ke faruwa tsakanin nnpc da waɗannan 'yan kasuwa na cikin gida dama mun san arina an saci zanen mahaukaciya Ralwani Ladan mai sharhi kan harkokin yau da kullum kenan za ku ji ƙarin bayani nan gaba. A yau muna son mu ji ra'ayoyinku ne akan batun kalubalen farashin man fetur a Najeriya da ma jamhuriyar Nijar. Inda a baya-bayan nan rahotanni ke bayyana cewa wasu sassan kasar na fuskantar matsalar man fetur. Lambar da za a kira a bayyana ra'ayi ita ce ɗaya biyu sifili biyu tara takwas sifili shida takwas biyar sifili. Kada a manta a sanya alamar plus a gaban lambar. Sannan kuma za mu kawo muku shirin Allah ɗaya gari bambam wanda Ramata Garba Baba ta shirya za ta kuma gabatar. Amma yanzu dai ga labaran duniya. To Assalamu alaikum masu saurari ga labaran. jami'an gwamnatocin amurka da ukraine sun gana yau talata a jidda kasar saudiya don tattaunawa a kokarin kawo ƙarshen yakin ukraine inda dukkanin bangarorin biyu ke cewa ukraine ta yi na'am da shawarar da amurka ta gabatar ta tsagaita wuta na tsawon kwanaki talatin wani bayanin haɗin gwiwa da aka fitar bayan tattaunawar na cewa ukraine ta bayyana shirinta na yin na'am da shawarar amurka ta cimma tsagaita wuta na tsawon kwanaki talatin ba tare da bata lokaci ba wadda ana iya tsawaitawa muddin bangarorin biyu suka amince wadda kuma ya danganta ga yadda rasha ta amince da shi da kuma aiwatarwa tare amurka za ta tuntubi rasha da cewa idan fa ta mai da martani kwatankwacin wannan zai yi tasiri matuka wajen cimma zaman lafiya. bayanin ya kara da cewa amurka za ta kawo ƙarshen dakatar da musayar bayanan sirri da ukraine kuma za ta ci gaba da taimaka mata wani dan bindiga ya afka wani otal a birnin wai ne na kasar somalia a yau dinnan talata ya kashe mutane akalla biyar wanda hakan ya janyo daukar mataki wanda har yanzu ana kai a cewar wani ganau da wani dan majalisar dokokin somaliya a wata hira da sashen somaliyanci na muryar amurka dan majalisar dokoki dahir amir jasau ya ce dattawan wannan wurin da jami'an gwamnati na ganawa a otel din na yankin tsakiyar somaliya a lokacin sun kai hari kan otel din da asibahin yau da farko daban sannan sai wani dan bindiga ya afka ciki akalla mutane biyar ciki har da wasu dattawan da ake girmamawa aka kashe sannan wasu kuma biyar aka raunata a cewar jisau hafsan hafsoshin rundunar sojin kasar uganda yau talata ya ce kasarsa ta girke dakaru na musamman a juba babban birnin kasar sudan ta kudu saboda ta bakinsa a kare birnin yayin da ake fargabar yiwuwar tankiyar da ke tsakanin shugaba salva da mataimakin shugaban kasa na daya reed machar ta wato tagawurta a yakin zuwa yaƙin basasa zaman ɗaɗɗar da ya daɗa karuwa a 'yan kwanakin nan a sudan ta kudu mai arzikin man fetur bayan da gwamnatin kir ta kama wasu ministoci biyu da wasu manyan jami'an soji da dama masu alaƙa da macar wannan kame da aka yi a juba da kuma mummunan tashin hankalin da aka yi a garin nazir da ke arewacin ƙasar ana masu ganin al'amuran da ke iya kawo cikas ga yarjejeniyar zaman lafiyar da aka cima a shekara ta 2018 wadda ta kawo ƙarshen yakin basasar da aka shafe shekaru biyar ana yi tsakanin sojojin da ke biyayya ga kir da macar inda aka kashe rayuka wajen kusan 400 To karfa a sha'afa ana shan labarai ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. masu ra'ayin rika'u a isra'ila na maraba da shawarar da shugaba donald trump ya gabatar kan makomar gaza mai kira ga falasinawan gaza wajen miliyan biyu da dubu dari uku su bar yankin suna masu cewa karfafa kaura bai saba ma dokar ƙasa da ƙasa ba falasinawa dai sun watsi da wannan shawarar 'yan bangaren rajin kare kasar isra'ila na masu ra'ayin rikau a majalisar dokokin isra'ila sun yi wani taro na musamman ranar lahadi inda suka yi na'am da shawarar ta shugaban amurka donald trump mai cewa a sake wurin zama ga falasinawa miliyan biyu da dubu uku a wajen gaza ministan harkokin kudin isra'ila bazilal sumatrich ya ce zai fa wato kafa abin da ya kira hukumar harkokin ƙaura a ma'aikatar tsaro don ƙarfafa gwiwa ga falasira masu son barin gazar ministan tsaron isra'ila bezalel smotrich ya faɗi da harshen ibraniyanci cewa ya ce duk wani kudin da za mu kashe wajen karfafa gwiwar masu ƙaura ba zai kai asarar da za a yi wajen yaƙe-yaƙe akai kai ba kasafin kuɗi ba zai kawo tangarɗa ga wannan tsarin ba wannan ba wani tsari ba ne kawai wani shiri ne na samun wato canji mai cike da tarihi a gabas ta tsakiya da kuma isra'ila labaran duniya aka saurara daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc Rahotanni sun bayyana cewa kamfanin albarkatun man fetur na Najeriya na NNPCL na gab da katsa cinikayyar sayan albarkatun mai da kuɗin naira maimakon dala da ke tsakaninsa da matatan man cikin gida ciki har da matatar gwate Dama dai kamfanin ya kulla yarjejeniyar cinikayyar da kuɗin naira ne tsawon wata shida wanda a wannan watan wa'adin yarjejeniyar ke karewa. Amma kamfanin na kan tattaunawa da matatan don sabunta yarjejeniyar. Masana na ganin ya kamata kamfanin nnpcl ya ƙara la'akari da bukatun 'yan ƙasa a matakan da yake ɗauka wakiliyar muryar amurka rikayya basha na ɗauke da ƙaran bayani a cikin wannan rahoton a shekarar da ta gabata ne kamfanin na nnpcl ya cimma yarjejeniyar cinikayya tsakaninsa da matatun cikin gida da kuɗin naira domin bunƙasa tattalin arzikin ƙasar da kuma farfaɗo da darajar kuɗin ƙasar Olufemi Sonoyi da ke matsayin shugaban sashen sadarwa na kamfanin NNPCL ya tabbatar da katsewar cinikayyar albarkatun man a kudin naira tsakaninsu da sauran matatun mai da ke cikin kasar a wata sanarwa da kamfanin ya fitar mai dauke da sa hannunsa. Olufemi ya kara da cewa tun farko kamfanin na mmpcl ya cimma yarjejeniyar cirkayyar ne na tsawon watanni shida wanda a ƙarshen watan maris din nan ne yarjejeniyar cinikayyar ya zo ƙarshe kuma yanzu suna ci gaba da tattaunawa ta yadda za su sabanta yarjejeniyar na tuntuɓi kakakin gamaryan ƙungiyar masu matatun mai na cikin gida ece iduko game da katsewar cinikayyar albarkatun mayi tsakanin su da kamfanin nnpcl inda ya rubuto min cewa tabbas sun kawo ƙarshen cinikayyar boye albarkatun mayi tsakaninsu da kamfanin na nnpcl rubu'in farko a watan maris ɗin da muke ciki wanda kuma hakan yake a cikin yarjejeniyar cinikayyar idoku ya kara da cewa suna ci gaba da tuntubar bangaren gwamnatin kasar domin ta sabanta musu yarjejeniyar cinikayyar wanda har izuwa yanzu ba a cimma hakan ba rulwanu ladan ɗaya ne daga cikin masu sharhi kan lamuran yau da kullum na ganin gasar ƙayyade farashi tsakanin kamfanin albarkatun mai na nnpcl da kuma ta ta'alin gwate ya yi tasiri wajen rashin sabanta yarjejeniyar cinikayyar albarkatun mai a kuɗin nera. Idan muka kalli abin da ke faruwa tsakanin NNPC da waɗannan 'yan kasuwa na cikin gida, dama mun san arina an sace zanen mahaukaciya. Dangote ya fara sauke farashin mai wanda yake har 'yan ƙasa sun fara jin daɗi a kai. mun san su nnpc a matsayinsu na kamfani ba za su ji daɗin wannan abin ba dama muna tsammanin za su fito da wani abu kalar haka idan aka ce za a bijiro da wannan irin yaƙi tsakaninsu da ita nnpc wadda tana da wani reshe haɗe da gwamnati me kake tsammani sauran wasu 'yan ƙasa masu kishi masu son su zo su buɗe wani abu anan ba za su yi ba. Ko yaya masana tattalin arziki ke ganin irin turkatarkar cinikayyar kasuwanci da ke faruwa tsakanin kamfanin na NNPCL da kuma sauran kamfanonin matatun mayi na cikin gida? Yushau Aliyu, masanin tattalin arziki ne a Najeriya. Wannan kamfani na NNPCL yana ɗaukan sauran kamfanonin da ke hada-hada man fetur a matsayin kishiyoyi ne kuma hakan bai yi daidai ba bukatuwan waɗannan kamfanoni a hannun 'yan ƙasa ya fi mana amfani kuma buƙatuwan a saida musu da man fetur ɗin ya fi mana amfani a bisa zuwa a jinginar da man fetur ɗinmu ko kuma a siyar da shi saboda irin buƙatuwan da ake da shi waɗanda kuma waɗannan kamfanoni za su iya taimaka ma tattalin arzikin ƙasa a sa a cikin gidan da kuma wajen ƙasan. 'Yan ƙasar dai na shaida ganin rangwamen farashin litar man fetur a ƙasar bayan cimma yarjejeniyar cinikayya tsakanin kamfanin NNPCL da kuma sauran kamfanonin matatun mayi da ke cikin kasar rukayya basha muryan amurka daga abuja a najeriya a gaida rukayya basha shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc akan mitoci 16 25 da kuma 31 a jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa a kan mita 200.5. To yanzu kuma ga shirinmu na gaba. wani gari wani gari wani garin da ake kurba manja na zalla wani gari bai kai gabas da nisa ba wani gari bai canja ja a suna ba wani gari bai kai arewa hali ba madalla to jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum barkanmu da warhaka da kuma sake kasancewa da ku a cikin wani sabon shirin na Allah ɗaya gare bamban. Watan Ramadan wata ne mai matuƙar daraja ga musulmi a faɗin duniya. Lokaci ne na gudanar da azumi da yin ibada da neman rahamar Ubangiji. Amma ga musulmai da ke zaune a sassan turai. yin ibada da kiyaye dokokin addini a lokacin azumin na tattare da wasu kalubale na musamman. Ba duka ba suke son addini nan mutanen nasaru. In sun ganka kai kana musulminci ko kuma ka an kaya da yake nufin na musulmi ne abin yana ba su tsoro kai kada kanka kana sanin ba su son haka. Wasu na kokawa da yanda za su iya daidaita aiki da azumi yayin da wasu ke fuskantar matsalar kau da ido kamar yadda addini ya tanadar. Addini yana so mutum ya zamo ya kama bakinsa ya kama idansa daga kallon haramun da makamantansu. In ka huto za ka ga wanda ta yi shiga mai kyau, in ka huto za ka ga wanda ba ta yi shiga mai kyau. In ka kauda idan ka kuma za ka zauna lafiya. In kuma ka tsaya kana kalle-kalle kai kai gano kanka Bai kai arewa hali ba. Wani garin To a cikin shirin na wannan makon za a ji daga bakin wasu 'yan Nijar da ke zaune a Faransa da kuma wani likita da ya taɓa rayuwa a Turai da yankin Asiya da zai bayyana mana waɗannan matsalolin da kuma yadda za a iya shawo kansu. A biyo mu don jin cikakken shirin tare da ni Ramatu Garba Baba. sunana mama sani ali adam mazaunan faransa ita kasar turai gaskiya alhamdulillah za mu ce saboda in allah ya kawo ka turai za ka ga yadda tsarin yake tahiya akwai bambanci akan kasashen mu ma wanda ake ganin kaman ƙasashe ne wanda muna da yawancin musulmi akwai irin aikin da in kana yi bayyawa ka samu tarawih kullum kuma akwai irin aikin da in kana yi za ka iya samun tarawih kullum misali da misali daban da wani aiki da nake zuwa an yi da daddare kaga ai zan iya samu in salat tarawih a ko da yaushe ban da matsala ko guda akan salat tarawih ni sunana ali usaini mazaunin faransa to shi nan addini kana yin shi a yadda kake so cikin gidanka kawai akwai masallatayya da yake cikin su masallatayya ma kiran sallah ma cikin masallatayya a kinshi ba yadda za a yi kashe shi a waje sai dai a waya ka kashi lokacin sallah ya yi ka tai masallaci cikin masallaci kai sallar ka kuma waccan sallah in ka dawo daga aiki sadifan da lokacin da kake aiki akwai mutanen da suna kama aiki lokacin sallah kuma dole ne za su tafiya aiki kenan ba su samun damar sallah nan saboda sai da safe suke dawowa in sun da marici ka ce ɗaya daga cikin damuwar ka akwai yadda ake kallon musulmai a faransa me ya fi cimatuwa a ƙwarya dangane da hakan in mu samu kamar sauran ƙasasuwa kamar nasan ingila musulmi na can su suna rayuwarsu da yake tare da nasarun ma suke mai kowane yana da inci ya rayuwar shi to nan france ba shi ba ne ba a nan france matsalar ba ka iya bayyana kanka kai musulmi ne da ka dan gwada wani abu guda na addini shikenan suwa abin ya ba su tsoro suwa su kwatanta kama ba su ji daɗin haka ba to kamar yadda watakila aka sani lokacin azumin watan ramadan lokaci ne da ake so duk wani musulmi mai hali ya taimaka marasa ƙarfi ta hanyar bayar da abinci ko sauran kayayyakin bukatu. to wannan ma ya kasance wani babban kalubale ga musulmai da dama da ke rayuwa a kasashen turai mu sadaka mu gida muke tura ta faske mutanen gida wanda suke nijar sun fi mu bukata ana munan kana azumin bai da wahala ma wa'anda mutane suna cikin kilimakin ma ba guda bane ba don kuma da haka nan kuma ga abubuwan masurufi da yi tsada duk wani taimako da za ka yi can gida za ka kuma yadda ake ce sadaka ka fara ta da gida yi ka yi ta waje. Ga hajiya fa'iza bawa saboda yanayin wadata a kasashen turai yasa ta kafa ƙungiya da ke taimakawa marasa ƙarfi da kuma masu bukata ta musamman da ke rayuwa a birnin kumasin Ghana. Muna taimaka ma masu ciwo amma ba masu ciwo kawai ba marayu da waɗanda ba su da shi muna taimaka musu saboda mostly special kamar gurgaye da masu makafai haka kamin su su samu abinci ko wani taimako na yana da wuya so mostly muna taimaka musu purposely mu zaza sunan su mun san adadin su wadanda ke zuwa muna ajiye samdai su zo su register in so ba wani kokuwa wurin a ba kowa abincin shi da kayan azumin shi sa kowane shekara muna yi ce azumi nasa ne shi da kansa zai saka masa to duk waɗannan azumi da ke nuna falala kana yin azumi ne domin ibada kuma wata ne mai falala da Allah yake yin kamar bonus na rahama da jin kansa yake yanta bayi daga wutarsa yake shigar da su cikin wasu kuma yake daga darajar su wanda dama su ba a wuta suke ba wani laifi da su yana daga darajar su a cikin azumi. Dr. Tahir Lawan Ma'az kenan na sashen nazarin harshen Larabci a jami'ar Bayero da ke kanan Najeriya. Ya shafa shekaru da dama a kasar Italiya kafin ya koma gida. A nan dai ya taɓo wasu daga cikin bambance-bambance da ke akwai a gudanar da ibada a Turai da kuma yankinmu na Afirka. A Turai dole mutum lokacinsa tunda ba kasashe ne da suke da rinjayen musulmi ba don haka ba sa la'akari da hatta hutu ba ma na azumi ba na ranar sallah ma ba sa la'akari da shi galibi kuma mutanen mu na afirka da suke zaune a kasashen turai kamar yadda na gani a kasashen italiya azumin shekara uku akwai nauyin aiki duk mutumin da ya je kasashen nan turai ya je ne domin neman kuɗi domin ayyuka da aka sani ana yi a turai don haka za kuma ka ga lokacin azumin yana farawa ne daga wajen karfe hudu zuwa biyar na asuba kuma ba zai kare ba wani lokacin shekarun da na azumi na ga yakan kai har karfe tara saura kwata na dare kafin rana ta fada wasu lokutan ya danganta da canjin yanayi da shekara daga baya kuma ka ga mun yi azumin wanda ake yin sallah karfe bakwai saura ma zuwa takwas kuma lokacin aiki kuma a turai yana fara tun da karfe takwas ne har zuwa karfe ainihin biyar na yamma ko karfe shida don haka kusan lokacin gabaki ɗaya da ake ana yin ayyuka ne kuma ayyuka ba irin namu na ƙasar fasashen afirka ba aiki ne da ake yin safa awa don haka dole wanda ya sa ka aiki yana kula da yadda za ka yi masa aiki dole ka ba da ƙarfinka da energy naka ka yi wannan aiki yadda ya kamata. To dakta wani ƙarin bayani za ka iya yi a game da batun kau da kai a daidai wannan lokacin da ake gudanar da wannan ibada ɗaya daga cikin shika-shikan addinin islama addini yana so mutum ya zamo ya kama bakinsa ya kama idansa daga kallon haramun da makamantansu to amma ƙasashe ne waɗanda suke shiga da bayyana tsiraici fiye da kima musamman yadda bai ci sa'a ba ya zo a lokacin da ba lokacin sanyi ba wannan wani kalubale ne wanda mai azumi ke fuskanta kamar yana rasa rabin ainihin bangare na azumin shi saboda wannan tabarroji da yake faruwa a kasashen turai domin azumi kawai na muka sani manzo Allah ya nuna mana ba wai mujarradin mutum ya daina cin abinci ya daina shan ruwa ba da a'a sai ya rintsa idansa ga kallon abin da bai halatta ba da makarantar su wanda shi kuma a kasashen turai ba zai yi ma rayu ba ga wannan ba da misali in ba lokacin sanyi ba ne in ka huto za ka ga wanda ta yi shiga mai kyau in ka huto za ka ga wanda ba ta yi shiga mai kyau kai ne za ka tuna da ma kanka da cewa manzo Allah ya ce ka kau da idanka in ka kau da idanka kuma za ka zauna lafiya in kuma ka tsaya kana kalle kalle kai kai gano maganka wanda madalla da haka ne muka kawo ƙarshen shirin na Allah ɗaya gari bamban. A madadin duk waɗanda aka ji muryoyinsu da sauran abokan aiki na nan sashen Hausa na muryar Amurka. Ramatu Garba Baba ke cewa da ku Ramadan Mubarak. Mu huta lafiya daga nan birnin Bonn na tarayyar Jamus. A gaida Ramatu Garba Baba, yanzu kuma lokaci ya yi da za mu buɗe layin wayar mu mu ba ku dama don ku kira ku bayyana ra'ayoyinku a kan batun kalubalen farashin man fetur a Najeriya. A daidai lokacin da yarjejeniyar sayan ɗanyen mai da kuɗin naira maimakon dala tsakanin kamfanin man Najeriya na NNPCL da matatun man ƙasar ke gab da ƙarewa a wannan watan. wannan kuma na zuwa ne yayin da rahotanni ke nuna cewa a baya-bayan nan ana fuskantar matsalar man fetur a wasu sassan makwabciyar kasar Nijar. Mun sami kira na farko daga Kaduna. Salamu Wa alaikum salamu da wa muke magana. Sunana Ibrahim Alaran Mariga, Kaduna. To muna jan kamalan Ibrahim. Yawwa, to gaskiya magana wannan kalubale ba ma jin daɗin shi matuka. yana da kyau wannan kwantiragin a ƙara sabunta shi eh, abu ne ba doka ta ƙayyada haka ba a wani sharaɗi ne su suka ƙayyada haka saboda eh, wannan yarjejeniyar a ce ba za a sabunta shi ba zai sabbaba wahalar man fetur da kuma tsadan shi a ƙasa ta najeriya duk da gashi muna da arzikin a ƙasarmu amma wani tsare-tsare na gwamnati ya hana mu mu amfana mu ji daɗin wannan arziki da muke da shi gwamnati ta duba ta ga yadda ya kamata ta yi ta sauƙaƙa mu al'umma na gode da fatan za a tashi na. to mu ma mun gode ibrahim alaramma yanzu kuma za mu je nasarawa. Bashir Tela ne daga nan lafiyan bari bari a jamura barka da aiki. Barka ka dai Malam Bashir Tela muna jan ka. To alhamdulillah kamar da dai Murtala ya kai bayani a Najeriya muna da albarkatu na man fetur. To amma shugabanninmu musamman ta wani hukuma na NNPC. kamar abun ba a son talaka kuma 'yan kasa su mori wannan abun ba. Idan mai ya fara samun sauki da sa bijiro da wani abu domin a gaman ya kara tashi. Mu muna fatan wannan hukuma to ga sun su tsoron Allah wannan haƙƙi da Allah su da su mu a Najeriya da ma Afirka ya kamata ce duka ana amfani da wannan Najeriya Allah ya kyauta Bashir Tela da yana kan bare Allah ta lafiya mara to amma mun gode Bashir Tela yanzu kuma za mu je Kebbi Assalamu alaikum Wa alaikum assalam da wa muke magana daga Kebbi Hajiya kina magana da dan Asaba mai fata ya wuce to muna jan kamalan dan Asaba mai fata gaskiya babu hujja ko dalili da zai sa nsdp da ce ba za ta sayan ma da man fetur da fetur da naira ba sai da dala ita america tana amfani da kudin najeriya ne wurin sai da manta wannan bai dace ba an nuna rashin kishin kasa so ake yi a kara ma wannan gwamnati laifi dama tana da laifi gare mu mun zabe ta ce mun abin da ta alkawali ba sannan kuma yanzu a zo a kara gasa ma talaka aya a hannu mun zaɓe ta ne saboda mu samu sa'iya amma ba mu samu ba wannan rashin adalci ne ba mu yadda da wannan ba ba za mu yadda ba eh, ba za mu yadda ba gaskiya to mun gode dan asabe mai fata da ra'ayinka yanzu kuma za mu je zamfara assalamu alaikum wa rahmatullah wa alaikum assalam da wa muke magana daga zamfara Ina magana da armayau ba ka aikin yaro dan ga kwararmu da jihar Zamfara. Muna jan kamalan Arma alhalikarin gaskiya wannan ce ku ce nan mai gaskiya mu yan najeriya gaskiya ba mu jin daɗi ne kamar cewa mun zaɓi gwamnati ne da ni da abubuwa ku canza amma kai ga shi yanzu abubuwa yau ka ji mai ya tashi yau ka ji abin gaskiya bai kamata a ce suna wani abu ba domin gaskiya wannan al'amura gaskiya eh, shi wanga shi wani mai din kamata a yi minista mai a canza shi domin gaskiya wanga abu gaskiya yawa yau ka ji wanga abu yau ka ji wanga abu ƙarshe dai ku tashi lafiya ya alma ya uba ka yakin yaro. To mun gode Malam Arma Ya'u yanzu kuma za mu je kwara. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum salam. Binawa daga nan kwara. Muna jan kamalan Bello. Wannan zamu zamu aje wannan ne a kan rashin tausayi ne na shugabannin mu na talaka sai da muka duba tun lokacin da aka cire tallafin man fetur ko yake talaka yana cikin wahalar man fetur kuma babu ko yake daga a kara mishi wannan ta kara mishi wannan ba abin bai babu tausayi mu dai muna kira ga shugabannin mu to Allah ya kamata su ji tausayin talaka su tausaya mishi su ga cewa irin wannan matsala na man fetur ta sa talaka ya samu sawaka wannan ita ce gudun mata na gode biyoyi To mu ma mun gode Malam Bello za mu sake komawa jihar Kebbi. Wa alaikum salam da wa muke magana. Ina magana da Buhari da ke ɗakin gari daga nan dukkan. To muna jin kamalan Buhari. To magana mai na farashin mai ake magana ba. Haka. Na daga tallafi kenan. Muna jan kamalan Buhari. yawa dai abin da muke so 'yan najeriya ce da allah har yanzu dai muna roƙo magana kan kullum mu dan ƙara samun saboda kowane lokaci dai talaka shi ne ke shan wuta da wanda haraka mai dina abin da muke roƙo har yanzu dai kullum ya dan ƙara sautautan muna kuɗin man nan shi talaka ya ji dama. To mun gode Malam Buhari daga jihar Kebbi kuma da kiran ka muka kawo ƙarshen ɗaukar wayoyin sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za mu sake baku wata damar mun gode. To yanzu kuma ga labaran duniya amma wannan karan a takaice. To a takaicen jami'an gwamnatocin Amurka da Ukraine sun gana yau talata a Jidda kasar Saudiya don tattaunawa a kokarin kawo ƙarshen yakin Ukraine inda dukkanin bangarorin biyu ke cewa Ukraine ta fayi na'am da shawarar da Amurka ta gabatar ta tsagaita wuta na tsawon kwanaki talatin. Wani bayanin haɗin gwiwa da aka fitar bayan tattaunawar na cewa. ukraine ta bayyana shirinta na yin na'am da shawarar amurka ta a cimma tsagaita wuta na tsawon kwanaki talatin ba tare da bata lokaci ba wadda ana ma iya tsawaitawa muddin bangarorin biyu suka amince wadda kuma ya danganta ne ga yadda rasha ta amince da ita da kuma aiwatarwa tare wani dan bindiga ya afka wani otal a birnin baladwai ne na kasar somalia a yau dinnan talata ya kashe mutane akalla biyar wanda hakan ya janyo daukar mataki wanda har yanzu ana kai a cewar wani ganau da kuma wani dan majalisar dokokin somaliya To da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirinmu na yau sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji abokan aiki mu dauke da wani sabon shirin. a madadin ibrahim almasi garba da ya taya na gabatar da shirin da julie leathers gresham wadda ta haɗa shirin ta kuma ba da umarni da ma injiniyan mu nick ni maryam dauda ke cewa ku huta lafiya.